حيا أيوة.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 وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أرسله بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل كما وصانا بها في محكم تنزيله ووعدنا بها أجرا عظيما وفضلا كبيرا معاشر المؤمنين والمؤمنات إننا استقبلنا عاما هجري عاما هجريا جديدا والمؤمن والمؤمنة عند استقباله للعام الهجري الجديد يذكره بحادثة التي بها سمي هذا العام وهذا التقويم هجريا يذكره بدروس بدروس هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ومن أعظم تلكم الدروس تذكر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم منذ بعثته والأمور التي والأمور التي جرت له حتى فارق وطنه وترك أحب البلاد إليه من أجل أن قال ربنا الله إن الله بعثه صلى الله عليه وسلم والناس في جاهلية جهلاء نظر إليهم ربهم فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب فالناس كانوا يعبدون الحجارة والأوثان والأحبار والرهبان فجاء صلى الله عليه وسلم وفدأ بأمر ربه فدعا إلى الله تعالى سرا وجهرا دعا الناس إلى عبادة الله وحده ونبذ الأوثان, ونبذ الأوثان وأن يفرد الله تعالى بالعبادة وأن يترك الأنداد من دون الله فأوذي أوذي أشد إذاية أوذي في نفسه وأوذي في ضميره وأوذي في بدنه وأوذي أصحابه فكان عمه أبو طالب يحميه وزوجته خديجة تؤنسه وتثبته وكان صاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم يقف معه ليل نهار ولما اشتد الأذى ألقى الله تعالى الإيمان في قلوب الأنصار فجاءوا وبايعوه بيعة العقبة الأولى ثم الثانية ثم أذن الله تعالى بالهجرة فهاجر صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة واستقبله أهل المدينة وكما وعدوا وبايعوا على أن يحموه مما يحمون به أهاليهم وأولادهم وأموالهم قاموا كذلك فآواه فآووه ونصروه وصدق الله تعالى حيث قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وهذا الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو سلك الناس واديا لسلكت وادي الأنصار يقول الناس شعار والأنصار دفاع هم أقرب كانوا أقرب الناس إليه وذلك بسبب إيوائهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمهاجرين الأولين ففي الهجرة عباد الله عدم المساومة في أمر الإيمان وأمر عبادة الله تعالى فالإنسان من أجل هذا الأمر الذي من أجل الذي منه خلق لا يقبل شيئا من هذه الدنيا يكون له خطر المساومة لأمر الإيمان بالله تعالى قال تعالى يا عباد قل يا عبادي الذين قل يا عبادي الذين اتقوا قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وقال تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يحتاجون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا فإنكم معاشر المسلمين اليوم في دياركم تعبدون الله وحده لا رب سواه ولكن بقي حظكم من الهجرة وذلك فيما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه فالذي هجر ما نهى الله عنه هو من المهاجرين يلحق بالمهاجرين ليس مثل المهاجرين الأولين لكن يلحق بهم لأنه تشابه بهم ومن تشبه لأنه تشبه بهم ومن تشبه بقوم فهو منهم جعلنا الله منهم جعلنا وإياكم منهم واحشرنا معهم في تحت زمرة في زمرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وتحت لوائه يوم يوم يبعث الله الأولين والآخرين للقيام أمام رب العالمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ومن يتق الله يجعل له فرقانا ويكفر عنه سيئاته wa musulmi mu ji tsoron Allah jalla wa ala kamar yadda Allah ya mana umarni da mu ji tsoronsa tsoron Allah shi ne abin da ya fi komai alheri da mutum zai yi guzuri da shi a wannan rayuwa Shi ne abin da ya fi komai tsira da mutum zai yi guzuri da shi a wannan rayuwa ‘yan uwa musulmi maza da mata mun fuskanci sabuwar shekara ta hijira an sanya mata suna shekarar hijira saboda an rataye lissafinta da hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam da ya yi daga makka zuwa madina a lokaci irin wannan yana da kyau ga musulmi maza da mata su yi tunani akan wannan al'amari da ya kasance a tarihin wannan addini zaɓaɓɓe a wajen Allah addinin musulunci ya yi ta'ammuli a kan hijira da abin da take nufi ga wannan addini da kuma irin darussan da ya waje ba mu ɗauka daga gare ta da irin tsokaci da ya waje ba mu yi a kan wannan babban al'amari na hijira hijiran nan dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta ta da musulunci kansa ya ce duk wanda ya ce ma'amur bin al'af ba cewa musulunci yana yanke duk abin da ya gabace shi ba na miyagun aiki yana kankare su kuma baka san cewa hijira tana sarayar tana kankare tana zubar da dukkan abin da mutum ya aikata kafin ta ba Allah ya sanya irin abin da musulunci yake yi ma wanda ya shige shi shine irin abin da hijira take yi ma wanda ya yi ta to abin da zai yake da muhimmanci mu fahimci girman wannan al'amari na hijira shine yanda Allah maɗaukakin sarki ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiko shi annabin ƙarshe a lokacin da duniya ta kasance a cikin fatara tsakanin annabi isa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara 630 babu wani annabi da allah ya aiko a bayan ƙasa tsakanin annabi isa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duniya tana cikin bakin duhu na jahiliya allah ya ƙi waɗanda take a bayan ƙasa larabawansu da waɗanda ba larabawa ba sai kalilan da suka yi saura daga waɗanda suke ruko da littafin annabi musa da littafin annabi isa kamar yadda ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin mutane suna bauta ma duwatsu suna bauta ma gumaka suna bauta ma bishiyoyi suna bauta ma malaman addininsu da masu bautarsu maimakon allah sun kaurace ma bautar Allah sai canfi sai tsubbace-tsubbace babu tauhidi babu haske na zuciya babu shari'a sai kwace da fin ƙarfi da mayar da ‘yantattu su zamanto bayi da dukiya a keta alfarmarta a halatta ta ba a maganar mutunci domin rai ma bai tsira ba ballantana dukiya da mutunci a cikin irin wannan hali Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai da sakon bautar Allah shi kadai da barin dukkan jinsin abin da ake bauta ma ba Allah ba dutse ne bishiya ce aljanne malami ne na addini na ƙarya mai bauta ne kowane ne ake bauta ma ba Allah ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da saƙon kar abauta masa abauta ma Allah shi kaɗai wannan ya sa mutane gabaki ɗaya suka haɗu suka yaƙe shi suka jefe shi da kibiya daga cikin baka guda ɗaya duk suka haɗu kansu yaƙe shi waɗanda suka yi imani da shi ƙalilan ne masu taimaka masa kaɗan ne baffansa abu talib yana cikin masu taimaka masa duk da bai karba addininsa ba matarsa hadija tana ɗebe masa kewa tana tabbatar da shi tana gaskata shi yanda zai ji cewar inda duniya ga baki ɗaya ba a gaskata shi ba in ya shigo gida gidansa an gaskata shi babban sahibinsa sai abubakar yana tare da shi dare da rana yana mai gaskata shi hatta abin da ake tsammanin ba zai gaskata shi a kai ba tun ma kafin ya ji daga bakinsa har ya riga ya gaskata haka ya shekara goma sha uku a cikin tsangwama sai da ta kai suka yi shekara uku a cikin kwari na abi talib ba a saya daga gare su ba a sayarwa ba a mu'amala da su ba su da abin da za su ci har sai da ta kai dukkan wani ganye da ake da shi a cikin wannan kwari na shi'ibu abi talib ya ƙare don abin da suke ci kenan suka zo suna bayan gida irin bayan gidan awaki suka yi haka duk a kan me bayan an bujiran masa mulki an bujiran masa shugabanci an bujiran masa dukiya yadda zai zama to ya fi kowa dukiya ya ce abinda nake nema daga gare ku kalma ɗaya ce suka ce za mu baka gomanta ya ce ku ce la ilaha illallah kalma da za ka sa larabawa duk su zo su yi muku biyayya ajamawa ma su zo ku samu mulki a kansu suka watsar da shi suka yi tur da shi suka ci gaba da azabtar da shi to har Allah ya jefa imani a cikin zukatan mutanen Madina al-Ansar suka zo su kai masa mubaya'a akan cewa za su tsare shi za su kare shi daga abin da suke tsare iyayen tsare kawukansu da matansu da dukiyoyinsu duk da haka sai da aka sake shekara ta sake kewayowa ana cikin wannan an yi bai'a ta farko an yi ta biyu sai daga baya tukuna izini ya zo masa daga Allah kan ya hijira ya bar garin da ya fi komai so inda aka haife shi don saboda kawai ya isar da saƙon ubangijinsa ya tafi tare da shi sai sayyidina abubakar sai sayyidina abubakar ya kasance kyakkyawan sahibi to akwai darussa manya-manya a cikin wannan na farko bautar Allah ba ta da abin da za a yi ciniki da ita ba ta imani babu abin da za ka yi ciniki da shi ko zaman inda kake ne idan zai zamanto za ka sayar da imaninka don ka ci gaba da zama a garinku to ka bar garin domin imaninka ya tsira bautar Allah ba ta karɓar cinikayya a sayar da ita don wani abu na duniyan nan komai girman wannan al'amari do bautar Allah ita ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suka yi hijira saboda haka kada mu wasa da sha'anin bautar Allah babu kamar mutum ya zama to yana rike da Allah babu kamar imani a rayuwar dan adam domin duk wanda ya rasa imani rayuwar nan guda ɗaya ce ya riga ya rasa rayuwarsa ya riga ya rasa rayuwarsa Allah ya kashe mu sau biyu kisa kafin mu zo duniyan nan ba mu san mu ba sannan zai sake kashe mu kisa wanda yake yana da ƙarshe sannan ya ba mu rayuwa guda biyu rayuwa ɗaya wadda take da ƙarshe ita muke a ciki sannan rayuwa wadda za ta zamanto kamar mutuwar farko wadda kamar mutuwar farko ba ta da farko to rayuwa ta biyu ba ta da ƙarshe wannan rayuwa ta biyu An za a gina ta ne akan abin da kai a wannan duniya daga zarar mutuwa ta zo maka shikenan sai dai hisabi akan wace rayuwa za ka kasance don haka ba a cinikin imani abu na biyu aminci da taimakon Allah mutum ya yarda da cewa Allah mataimaki ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi imani da Allah ya san cewar Allah zai taimake shi yana cikin kogo mushirkai sun zo habbakin kogon ga su a kofar kogon sai jina abubakar ya ce ya rasulallah da ɗayansu zai sunkuya ya duba ƙarƙashin kafarsa zai gamu ya ce ya ababakar ma zannuka bitnaini Allahu thalithuhuma me kake tsammanin mutum biyu da Allah ne na ukun su yace masa shine Allah kansa yayi hikayar wannan mawkifi na aminci da ambaton da nasarar Allah Allah yace illa tansuruhu faqad nasarahu Allah in ma ba ku taimake shi ba Allah ya riga ya taimake shi to wanda duk ya aminta da taimakon Allah Allah yana tare da shi ma'iya keɓantatta da Allah yake kasancewa tare da bayinsa na gargari sannan daga darasin cikin darasin hijira ya nuna cewa yin tanadi da shiri da ruko da asbab baya warware tawakkali domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita da daddare ya ɗauki hanyar da ba a tsammanin inda zai je ba kenan ya ɗauki hanyar tafiya yaman ya kudu bayan arewa yake nufi ya ɓuya a cikin kogo ya ɗauki masanin hanya wanda zai bi da su hanyoyin da za su kauce ma haɗarin hanya duk wannan matakai ne na kariya ya sanya abdullahi bin abubakar as-siddiq ya rinka kwana tare da su da asusu ba kafin gari ya waye ya dawo garin makka ya zamanto kamar ya kwana a cikin garin makka ne ya ji me ake faɗa a cikin gari ya koma ya kai musu labari duk waɗannan matakai ne na wato ruko da asbab hanyoyi da za a bi domin a cimma nasara wanda wannan baya warware tawakkali inda Allah ya so Allah zai ɗauki Annabi sallallahu alaihi wasallam akan buraq ai Allah ya dauke shi akan dabbar buraq a cikin dare daya yaje da shi akai tafiyar dare da shi zuwa Baitul Maqdis aka yi mi'iraji da shi zuwa sama ta bakwai ya dawo kuma ya dawo garin makka kan shimfiɗarsa Allah zai iya yin wannan da shi wajen hijira amma sai Allah ya sanya shi ya ɗauki waɗannan matakai na riƙo da asbab da neman kariya daga abin da ake jin tsoro domin ya zamanto darasi gare mu domin ya zamanto darasi gare mu Mi riko da asbab muna dogaro ga Allah kuma a cikin darussan da wannan hijira take nunawa ta nuna cewar addinin nan addini ne da Allah ya riga ya rubuta masa nasara da tsira domin da aka yi hijiran nan aka kafa daular musulunci ana ganin ba inda al'amarin zai kai amma yau gashi shekara dubu da ɗari hudu da talatin da uku da yin wannan hijira gashi addinin nan ya kai iyayen da ganin ka zai kai a gabas da yamma kudu da arewa na duniyan nan wanda ya nuna cewa addinin nan Allah ta yati Allah Allah mai taimakonsa ne don haka duk kaidin da ake akan addini kada musulmi zuciyarka ta rorawa kai dai babban abin da zai dame ka shin kana cikin waɗanda za su wanda Allah yake taimakon addini da su ko ka baka cikin su ko kana cikin yan baruwanmu ko kana ma cikin waɗanda yake su ne waɗanda ake ma addinin zagon ƙasa amma tabbas addinin nan addini ne mansuri Allah ba zai taɓa taɓar da wannan addini da mabiyansa ba ɗaya daga cikin abin da hijira ta nuna mana kenan hijiran nan ta nuna mana muhimmancin soyayya da ƙarar da dukkan abin da kake ike cikin ranka a cikin soyayyar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da ba da kariya a gare shi daga abin da abubakar ya yi radiyallahu anhu ana tafiya sai ya wuce gaba sai ya zo baya sai ya tsaya a dama sai ya zo hagu wai yana jin tsoron kakar a zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam ta ɗaya daga cikin jihar nan in har za a zo masa to a gama da shi kafin a cimma annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya rinka ba shi kariya to haka ya wajaba mu kasance tare da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam darussan suna da yawa amma abu guda biyu na ƙarshe su ne abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin abdullahi bin al'amr bin al'as dangane da hijira ya ce musulmi shine wanda musulmi 'yan uwansa suka aminta daga sharrin harshensa da sharrin hannunsa to sun aminta daga sharrin harshensa baya zaginsu baya cin mutuncinsu baya cin namansu da sharrin hannunsa baya ɗauke dukiyarsu baya dukansu ballantana ya ce zai kashe su sannan ya ce muhajir kuwa wanda ya hijira shine wanda ya ƙaurace mu abinda Allah ya hana wannan ya nuna mana cewar duk da ba mu samu yin hijira tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ba domin wannan ibada ce wanda an yi ta taƙari sun riga sun gama samun falala wadda babu falala kamar su tasu to amma za mu yi abinda za mu kama da su kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya kwaikwayi mutane to shi ma yana cikinsu ta ya za mu kwaikwayi almuhajirun mu kaurace ma abinda Allah ya hana mu kaurace ma miyagun ayyuka darasi na ƙarshe shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya faɗa a hadisi ingantacce ibadatullahi fil harj ka hijratin ilayhi bautar Allah a lokacin fitina a lokacin fitintunu kamar yin hijira ne zuwa gare ni inji annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da fitinu suka yi yawa a ban ƙasa mutum ya tsaya cak bai kutsa cikin waɗannan fitintunu ba ya kawar da akalar rayuwarsa ya zuwa ga abubuwan da ake na fitina ya mayar da kansa zuwa ga bautar Allah to wannan kamar ya yi hijira ne zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam muna zaune a zamani mai haɗari wajen fitintunu gidaje ba su tsira ba hanyoyi ba su tsira ba garuruwanmu da kasuwanninmu da makarantunmu da jami'o'inmu dukkaninsu sun zamanto dandalin fitina da yada ta kai mu kanmu mun zamanto tare da mu akwai dandalin fitina da yada ta muna yawo da abin da ke cikin wannan wayar a cikin aljihunmu abin da duk zai raba mu da Allah yana cikinta kamar yadda kuma a cikinta akwai abin da zai sadar da mu da Allah to mutum ya bar dukkan fitintunu ya fuskanci bautar Allah a lokacin irin wannan tamkar yayi hijira ne zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya mana muwafaka Allah ya sanya mu a cikin waɗanda suka yi wannan wanda suka yi wannan gagarumin al'amari wanda zai sa a tashe mu tare da almuhajirin al'awwali إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم عداءك عداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع, ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا ظلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم عاف مبتلانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا اللهم بارك لنا في موسمنا اللهم بارك لنا في زرعنا وضرعنا واصرف عنا أذاهما اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك وعنايتك اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وعم بالخير بلاد المسلمين اللهم من أرادنا بشر وسوء فأشغله بنفسه واحبسه في بدنه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه صلاح العباد والبلاد برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله